Yakub Sura uku ’Yan uwana, kada da yawa a cikinku ku zama masu koyarwa, domin kun san cewa mu da muke koyarwa za a yi mana shari'a mafi tsanani fiye da ta sauran mutane. Gama dukanmu muka yi kuskure da yawa, idan kuwa wani baya kuskure a maganarsa, to, lalle shi cikakke ne. mai iya lura da jikinsa gaba ɗaya, mukan sa wa doki linzami a baki domin ya yi biyayya da mu, ta haka mukan iya bi da shi zuwa inda muke so, ku kuma duba jiragen ruwa ku gane, ko da yake su manya ne, kuma iska mai karfi ce take tura su, duk da haka da ɗan karamin sandan tuki ne mai tukin jirgin yakan iya juya jirgin zuwa ko'ina da yake so, haka ma harshen mutum yake, ko da yake shi ɗan karami ne cikin gaɓoɓin jiki, duk da haka yana cike manyan takama, ku dubi yadda kankanuwar wuta takan iya kona daji kurmus, ai, harshen mutum fa wuta ne, duniya ne ta mugunta. cikin gabobin jikinmu, harshen yana kuma ɓata mutum gaba ɗaya, yakan zuga dukan rai ya tafasa, harshen kansa ma ake kunna shi da wuta daga gidan wuta. Ɗan Adam yana iya shan kan kowace dabba, har ma ya riga ya sha kan dabbobi iri-iri, wato, namomin daji da sunsaye. da dangin macizai, da kadangaru, da kuma halitta cikin teku, amma ba wanda ya taɓa iya shan kan harshensa, harshe mugun abu ne, marar hutu, kuma yana cike da dafi mai hallakarwa, da shi ake yaban Ubangijinmu, wanda yake Ubanmu, da shi kuma ake zagin mutane waɗanda Allah ya yi cikin kamaninsa, da baki ake yabo. da shi kuma ake zagi, haba, ’yan uwana, ai, bai kamata ya kasance haka ba, ko rijiya ɗaya za ta iya ba da ruwa mai daɗi, ta kuma ba da ruwa mai gishiri, ’yan uwana, itacen ɓaure zai iya haifar ’ya'yan zaitun, ko itacen inabi zai iya haifar ’ya'yan ɓaure, ta haka kuma rijiya mai ba da ruwan gishiri. ba za ta ba da ruwa mai daɗi ba, wane ne mai hikima da ganewa a cikinku sai ya nuna ta ta wurin yin rayuwa mai kyau da kuma aiki mai kyan da yake yi cikin saukin kai wanda yake fitowa daga cikin hikima. Amma idan a zuciyarku kuna da tsananin kishi da kuma son kai, to, ku bar yin takama da musun sanin gaskiya. Wannan hikima ba irin da take saukowa daga sama ba ce, amma ta duniya ce, kuma ba ta ruhaniya ba ce, amma ta shaiɗan ce, gama duk inda akwai kishi da son kai, to, akwai kowace irin rikicewa da mugunta a wurin. Amma hikima da take daga wurin Allah da farko dai mai tsarki ce, kuma mai kawo salama ce, mai hankali ce. mai saukin kai ce, mai yawan tausayi ce, mai yawan alheri ce, ba ta nuna bambanci ko munafunci daga ƙwayar tsalama wanda masu kawo tsalama suke shukawa, akan girbe adalci.